واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan في ne darasi na wato a karatun da muke gabatarwa a littafin bulogun maran na ibn hajar al-asqalai rahimahullah muna cikin kitabul biyu bayani akan cinikayya babi na biyu shine babul fiya kuma za mu karanta hadisi na karshe a wannan babin insha Allah wato shine hadisi na uku da hadisin yana magana akan siyaru gabni akan ce masa khiyarul dumsa inda ake nufi da siyaru gabni wato shi ne damar fasa ciniki a dalilin yaudara mutum yana da dama ya fasa ciniki a dalilin yaudara da ta bayyana ah, a daga baya an yi ciniki da kai daga baya sai ka gane an yau gare ka kada shi ake kira khiyaru dabni damar fasa ciniki a dalilin yaudara duk hadir ya kawo hadisi guda daya amma hakika wannan hadisin yana dauke da bayani mai tsawo wanda shine hadisin da yake dauke da bayani akan matsayin ciniki da aka kulla shi akan yaudara سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما ما أنكر حديث من عبد الله بن عمر الله يقار يردسا لريش دمحي كنسا قال عبد الله بن عمر يجي ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتبع مع النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya faɗi sunan shi ba wata an samu lokaci da wani mutum ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuhda'u fil buyu'i cewa ana yaudararsa a cinikayya da yake gabatarwa Wata ya kawo damuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin yana yawan aukuwa duk sa'ilin da ya kulla wani ciniki sai a yaudare shi ana yawan yaudararsa shine yuhdahu alkhida'u فقال سي النبي صلى ya ce, Iza ba ya بايعت idan ka kulla ciniki duk sa'ilin da ka kulla ciniki faƙul sai ka rika cewa lafila ta, wato babu yaudara alkhilaba da alkhadi'a ma'anarsu guda ɗaya متفق عليه حديث عن الإمام البخاري مسلم فتوصيني اتفاق وجه رواية حديث من صحيح البخاري باب ما ينهى من الخداع في البيوت أقول باب الإمام البخاري مصمم يوي صفد بيان أكن يودارا أتنكيا نعمة أن يودارا أتنكيا فسنر عن النبي صلى الله عليه وسلم da ya kawo hadisin abdullahi bin umar dinnan shine hadisi na 2117 kuma yana sahihu muslim babu mai yukhda fi bayt shine hadisi na 1053 da 533 ma riwaya ta imam bukhari wanda ta zo a kitabul istiqrar babu ma yunha an ida'at al-mal عبد الله بن عمر الله يكاري يتصل عليك أو أنا رواية الإمام البخاري يبدأ يكي قام رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ونمت يكي مع النبي إني أخدأ في القيوح أنا يودرك أتنكيانا يدعى مع النبي صلى الله عليه وسلم ana yaudararsa a cinikayya da yake kullawa faƙalu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mar idza baya'ta duk sa'ilin da ka kulla ciniki fa qul sai ka rika cewa la fila baka babu yaudara Abdullahi bin Umar ya ce fa kana rajulu yaquluhu saboda haka sai wannan mutum ya zama yana faɗan wannan kalma yanda annabi ya koya masa kamar yadda an lissa sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mata duk sa'ilin da ya kulla ciniki ya ce lafiya babu yaudara idan an gama cinikin ka saya a eh, na saya ko ka sayar na saya to lafiya babu yaudara wato abinda annabi ya koya mata ke idan an kulla ciniki idan aka ce an riga an kulla ciniki an gama ke kafin a rabu sai ka ce wa mutumin lafiya babu yaudara kamar wato kayan mai sharadi ke babu babu kai yaudara to da zaran ka faɗa maka wannan to ka kubuta eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar hikima shi wato ya koya masa abin da zai rika faɗa duka idan da aka kulla ciniki da shi tunda ana yawan yaudara abdullahi bin umar yake fa kana rajulu yaqulu sai mutumin ya zama yana faɗin wannan kalma duk duka idan da aka kulla ciniki da shi kuma a riwaya ta al-imam muslim har yanzu hadisin abdullahi bin dinar annahu sami'a ibn umar yaqulu abdullahi bin umar ya ce zakara rajulun li rasulillah wani mutum ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yuqda'u fil buyu' ana yawan yaudararsa a cinikayyarsa fa kama rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce maka man ba baya'ta maimakon idza baya'ta man ba baya'ta fa kul la khilafata duk wanda ka kulla ciniki da shi to ka gaya masa babu fa yauda abdullahi bin umar ya ce fasana idan ba ya a ya kulu lafiya naka lafiya bata duk sa'ilin da ya kulla shi shi maimakon ya ce lafiya bata sai ya ce lafiya bata kaga sai ba ainihin kalmar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya maka yake faɗi ba shi maza Allah ya ce ka rika cewa la khilabata khilabata shi kuma sai yana cewa lafiya bata. kal imam nawawi sharhin wannan hadisin wato sharhu sahihi muslim sharhin wannan hadisi da muke karantawa yana jisi na goma sha biyar da talatin da shida ya ce hadisin nan ya taho da kalmomi guda uku kuma dukansu daga abdullahi bin umar a wata riwayar za ka ga an sa mutum yana cewa lafiya nata manzon Allah ya ce ka ce lafiya nata maimakon lafiya bata wa huwa tasfihu wannan kuskure <clears throat> tasfihu akan samu kuskure na rubutu shi abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi ne wanda ya kawo a littafin bulugul wannan kalma la khila bata idan kaga la khiyanata kuskure ne na rubutu na biyu la khizabata khizabata da balon la khizabata shi ma kuskure na ukun su shine wanda ya zo a littafin nan la khilabata haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wa kana rajulu al-fadal al-imam an-nawawi yace abinda ya sa mutum ya kasa fadin wannan kalmar da annabi ya koya mar saboda yana indina yana da indina maimakon ya ce la bata sai ya ce la sai ya ce la fiyalata sai ya canza wannan kalma ɗin kamar yadda abdullahi bin umar ya ba da labari saboda wannan indina ya sa bai iya faɗin kalmar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa abinda manzon Allah ya ce masa la khilabata ma'anarsa la khadi'ata babu yaudara wato abinda yake nufi la tahillu laka khadi'ati baya halatta gare ka ka yaudare ni la yalzamu ni khadi'atuka ni ma bai kamata gare ni in yaudare ka bayan an gama kulla ciniki mutum sai ya faɗi wannan kalma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya mushi hadisin nan ya kawo cikin littafin muwatta riwayar al-imam malik rahimahullah yana babu jami'ul buyu shine hadisi na 363 kuma sauran ashabu sunan sun rawaito hadisin daga shi al malik al abu dawud ya rawaito shi ta hanyar eh, min tariqi malik rahimahullah yana babun fi ar-rajul yaqulu inda al-bayt la khilafa ya ta hadisin bin malik kaga nan riwayar ta abdullah bin umar ce abdullah bin umar ne ya ba mu labarin wannan mutum to anas bin malik shi ma ya ba da labarin mutumin wannan labarin ana anas ne wanda ya taho cikin littafin muwaka da kuma sunan abu dawo yana sunan nasa'i yana sunan ibn majah ashabu sunan sun rawaito hadisin daga imamu malik anas ya ce inna rajulan رسول الله rasulillah sallallahu alaihi وسلم كان yabta'u wato a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam an samu wani mutum wanda ke ciniki dan kasuwa ne wa kana fi uqdatihi ba'fun kuma yana da rauni a hankalinsa yana da rauni ta wajen hankalinsa ana samun mutane wanda suke da raunin hankali amma kuma gashi yana ciniki saboda haka za a yi ta rasa fa'ata ahluhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai yan uwan wannan mutumin suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya nabi Allah uhjur ala fulan ce ya annabin Allah muna ba da mun kawo kukanmu game da dan uwanmu wani yana da matsala ta hankali saboda haka mutane na yaudararsa in yana cinki abinda muke so da kai ka haramta taba dukiyarsa wato shi ne a hana shi mu'amala gaba daya duk wanda ya mu'amala da shi ma to wannan mu'amalar ba ta inganta ba Inda innahu yabta'u wa fi ubdatihi da'fun saboda yana son ciniki amma kuma yana da raunin hankali fada'ahu nabiyullah saboda ka sai annabi ya kira mutumin wannan duk bayanin annabi Malik kenan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira mutum fa na hahu an bai sai ya ce ka daina ciniki daga yau saboda kare da yan uwansa suka kawo na wannan mutum fa kala sai mutum ya ce ya nabi Allah inni la asbiru ala al ya kai annabin Allah ni ba zan iya hakuri in bar ciniki ba wato ina sha'awar saye da sayarwa ba zan iya bari ba gashi ana cutar da fa kala rasulullahi shine sai manzon Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam in kunta gaira tarikin eh, lilbai idan ka zan ba za ka bar wannan ciniki din ba ba za ka iya bari ba faƙul ha'a ha'a wala khilafata saboda haka duk sa'ilin da aka kulla ciniki za ka ce to gashi amma fa babu yaudara idan an sai wani abu a wurinka sai ka ce to gashi amma fa babu yaudara ka rika faɗin wannan a ƙarshen maganarka hadisin anas bin malik ya bambanta da hadisin abdullahi bin umar kasancewar hadisin abdullahi bin umar ya nuna cewa mutumin da kansa shi ya kawo kara ya kawo damuwarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin anas bin malik ko yana nuna yan uwansa su ne suka kawo damuwarsu ga manzon Allah game da yadda ake cutar wannan mutum kuma hadisin anas shi ma hadisi ne wanda isnadin sa hasan ya zo a sahihu sunan abi dawud hadisin 3500 da dubu uku da dari biyar da daya, yana fahimu sunan nasa'i yana fahimu sunan ibn majah hadisi na dubu da dari tara da shirin da daya. da akwai riwaya da ta zo cikin tarihul kabir na imam bukari na wannan hadisin an tsari gina fi'in an ibn umar wato ta hadisin abdullah ibn umar a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mara duk sa'ilin da ka kulla ciniki sai ka riga cewa babu yaudara ku sai manzo Allah ya ce wa lakal khiyaru salatin kana da damar fasa wannan ciniki na kwanaki uku daga lokacin a wani lafazi ya ce idza bi'ta duk sa'ilin da ka kulla ciniki fa kulla qilabata sai ka ce babu fa yaudara wa anta fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyar salasa layali duk wata kaddara da ka sayar ko ka kana da damar ka fasa wannan ciniki tsawon kwana uku daga lokacin hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim ya zo da riwayar wa laka khiyaru salasata ayyamin maimakon salasa layali sun ma'ana su guda ne hadisin yana sunan dara kutuni ya zo ta hanyar talha bin yazid bin rukana wanda na umar shi ma ya ba da misali da labarin wannan mutumin na umar ya ba da labarin wannan mutumin duk da cewa malaman hadisi na magana kan hadisin na umar yana da rauni ya zo a tarihin kabir na imam bukari yana sunan ibn maja babu al-hujri ala man yusidu haka ne ya zo ta hanyar muhammad bin yahya bin hibban yace wa kana rajulan kad asabatu amatun fi ra'si shi wannan mutumin ya samu rauni a kansa lokacin da ake yayi fa kasarat lisanahu wannan rauni da ya samu a kansa dalilinsa sai harshen sa ya naɗe ya zama to bai iya magana daidai yana ma sa ya naɗe ba zai iya faɗin kalma yadda jama'a suka saba faɗi wa kana la ya ala zalika tijara duk da wannan larura da ya samu bai bar kasuwanci ba wa kana la ya zalu yuqbal wanda wannan wato jikansa ne ba da labari jikan mutum yace saboda haka sai mutane na yaudararsa a lokacin da ake kulla ciniki da shi fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yazo ga annabi fa zakara zalika lahu ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka fa qala lahu sai manzo Allah ya yace idza anta bay'ata fa qul la khilafata idan ka kulla ciniki sai ka rika faɗin wannan sallah Ka kake babu yaudara sun ma an tafi kulli sil'atin in ta ta bil talata da layali duk kayan da ka saya ko ka saida kana da damar fasa wannan ciniki tsawon kwana uku fa in radita fa amsi in ranka ya yarda da wannan kaya tsawon kwana uku din nan ka rike kaya wa in safita farduha ala sahibiha idan ranka bai kwanta maka ba hankali ka bai kwanta maka wannan ciniki daga kulla a tsawon kwana uku din nan kana da damar ka mayar da kayan ga wanda ya saka ya wuri shi to cewa akwai sharadi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan bai taro a manyan littafan hadisi ba saboda haka yasa ibnu hajar bai kawo sharadin a nan ba illa dai kawai abinda annabi ya koya masa lafi labata idan ka kulla ciniki da mutum sai ka ce to ba fa yaudara shike amma an samu riwayoyi waɗanda sun zo da sharaɗin kwana uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi damar wato mayar da wannan kaya a tsawon kwanaki uku saboda haka yasa ibnu hajar eh, littafin a tafkisul hadir ya ba da misalin malamai da ke ganin wannan sharaɗi na kwanaki uku ɗin ƙari da aka samu hadisin wato munkara la asla laha asali wannan karin wato ba shi da wani ba shi da inganci daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ibnu salahi eh, masanin hadisi ibnu hajar ya bada misali da shi amma lallai daga cikin malaman hadisi akwai waɗanda suke ganin wannan sharadi na kwanaki uku din ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali al-imam da eh, al-imam al-baihaqi yana babu ibahati tijara karkashin hadisin abdullahi bin umar kuma ya zo a sahihu sunan ibn majah hadisi na 921 har ma abdullahi bin umar ya ba da misali da wannan mutumin ya ba da labarinsa yana a sunan kubra abdullahi bin umar ya ce shi wannan mutumin fa baqiya ya samu tsawon rai hatta a daraka zamanin usman radiyallahu anhu har manzon Allah ya rasu sai na Abubakar ya rasu sai na Umar ya rasu har zuwa zamanin sai na Usman wannan mutumin yana gare wa huwa ibn mi'atin wa talatin sana yana da shekara 130 zamanin sai na Usman wa kathura su fi zamanin Usman to zamanin sai na Usman musulunci ya kara fadada mutane sun kara shigowa halaye sun fara canzawa ba kamar yanda hali yake a zamanin manzon Allah saboda su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne waɗanda suke da ƙarfin imani amma duk sa'ilin da musulunci yake ƙara fadi al'adu na shigowa sabbin mutane na karɓar musulunci daga nan halaye suna daɗa canzawa abdullahi bin umar ya ce to zamanin sai na usman ka duba yana shekara talatin amma bai bar kasuwanci ba wannan mutum fa kana yashtara shay'an a bihi sai ya tafi kasuwa ya kai kaya shi wannan dattijo sai koma gida in ya dawo gida sai a tambaye shi lima tattare an tambaye sa ka sai wannan sai ce eh قد جعلني رسول الله فيما ابتعت بالخيار ثلاثة ai manzon Allah da kanta ya bani kwana uku duk abin da na saya saboda ka bana ganin na ka. in na zo na sai kaya ka kana ganin ka sayar min da ka kaci bulus to ni annabi ya bani kwana uku don haka in na koma gida da shawarwari da nazari da komi a cikin kwana uku din nan idan na bai mun bazan dawo ka shi kuma dole ka bani kuɗi. to ya kulu na sosai yan uwa a gida ya ce masa wa lalle wannan kayan kayan shirme furdus fa innaka qad binta nawa ka saya na ta ya kaza ya ce kai abin da ake sai da shi kaga an ninnin kama kudin mayar musu da kayan su saboda ka sai ya tashi sai ya dawo kasuwa bayan kwana ɗaya ko biyu kai da ka sayan mar da kaya fayar ji'o ila yi ya dawo ya ce ga kayan ka ba ni kudi na shi kuma wannan da yake bai zamani da manzon Allah ba bai san gatar da wannan mutum ya samu ba mutumin zai ce masa kudu sil'ataka wa rudda darahim karbi kaddarar ka mai da min kudi na sai kudu sai ya ce la af'al ni ba zan mayar maka da kudin ka ba ka to rajita fa zahabta bihi ai ka yarda da cinikin har ma ka bar nan ka tafi ka san mun karanta da zaran an rabu ciniki ya ku saboda ka shi zai yi aiki da wannan hukunci da ya sani bai san kuma wancan mutumin yana da wata gata ta musamman ba hatta ya murra bihir rajul min ashabi rasulillah shi wannan sahabi yana nan yana gardama da wannan ɗan kasuwa sai ga wani sahabi ya zo wucewa idan sahabi ya zo wucewa ya ga ana rikici da shi sai ce ma ɗan kasuwa me ya faru sai ya karbi kaya na kai shekaran jiya Ka kaji yanzu ya dawo bai so sai ya kudu sai ce ai kai baka san wannan ba ne. bane إن رسول الله قد جعل جعله بالخيار فيما يبتاء ثلاثة wannan mutumin ba ya samu gata wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya bashi kwana uku duk abin da ya saya yana iya mai shi fa ya ruddu alaihi darai wa haka ne manzon Allah ya faɗa mar sai to ga kudin ka je ka wa ya kudu sulatahu sai ka kayan to bisa ga wannan ya nuna cewa hakika wannan labari cewa an bashi kwana uku din ya tabbata ko da yake ƙarin kwana ukun da aka ce bai zo cikin sahih bukhari da kuma sahihu muslim ba amma lallai ya kawo a cikin wasu littafan hadisi don haka mutumin nan ya samu wannan hukunci daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nan abu na farko shine me hikimar wannan magana da manzon Allah ya faɗa mishi me hikimar ta idan mun dubi kamar labarin da malamai suka bayar game da shi wannan mutumi mutumin ya samu <clears throat> ya samu rauni saboda haka yana da matsala ta fahimta yana da raunin hankali sai ya kai abin da bai wuce naira goma ba ya sai sha dubu daya misali saboda raunin hankali da ya samu to manzo Allah sai koya masa wannan kalma ita wannan kalma da annabi ya koya masa hikima ce bayanin ta ya zo cikin littafin hadisi kamar aulul ma'bud yana dubi na tara shafin ɗari uku da goma sha lakana kun nabi sallallahu alaihi wasallam hadha alqawla manzon Allah ya koya mar wannan kalma li yatalaffaza bihi inda albai saboda ya rika furtawa duk sa'ilin da ya kulla ciniki idan ya furta wannan kalma li yatali bihi sahibihi ala annahu laysa min dawil tafair fi ma'rifati albai kai da ka zo za ka kai kaya wurin sa ko za ka sayar mishi sai mutum ya ce maka ba yaudara fa to zaka tuna kamar yana maka matashiya da shi yana da raunin hankali idan yake ba yaudara ba kamar yana dawo ma da hankali ne ka san da wani irin mutum kake ciniki kar kace shi wa makadir qima fiha saboda bai san kimar kaya ba liyara ku kama yara li nafsihi saboda idan ya faɗi wannan kalma to za ka yi tunani ba za ka yaudare shi ba kamar yadda ba za ka yaudare kanka ba fa kana nasu bi zalika ahiqa'u mutane a wancan zamani suna da adalci suna da amana suna da gaskiya a zamanin sahabban manzon Allah saboda ka idan ka zo sayan kaya wurin mutum ya ce maka babu yaudara fa wannan kalmar babu yaudara kamar nasiha ce gare ka sai ka dawo ka ji tsoron Allah la yabinuna ahadahum almuslim eh, akahum almuslim wato sahabbai ba su ba sa yaudaran dan uwa musulmi وكانوا ينظرون له كما ينظرون لانفسهم واستعماله في الشرع عباره عن اشتراك خيار الصلاه وانا يغسل روايه الامام البيهقي باسناد الحسن من ظهر الله يجي ثم انت بالخيار في كل سلعه ابتعتها ثلاث ليالي kamar yadda muka ce manzo Allah ya ba shi kwana uku duk kayan da ya saya yana da damar ya fasa wannan ciniki in ma ya saya ko ya sayar duk cinikin yana da damar ya fasa a cikin kwanaki uku saboda haka a nan kamar wannan kalmar nasiha ce manzon Allah ya koya masa ya rika faɗin wannan kalma don nasiha ga duk wanda zai ciniki da shi wannan hadisin kamar yadda muka fahimci hikimar da ta sa mazan Allah ya koya masa malamai sun ɗauki hadisin nan a fahimta kashi biyu da sashin madulul hadis abinda ne yake ishara gare shi kamar misali al-imam ahmad bin hanbal yace tun daga hadisai sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da shi wannan mutumin wanda ya nuna cewa ana yaudara ta wajen riba riba da za a ci wajen ciniki da shi wanda yana faruwa a yanzu zaka ga dan kasuwa bai damu da yawan riba da zai samu ba musamman idan ya samu bako wannan kayan nawa ne to zan sayar maka dubu daya alhali mai yawa naira hamsin ake sai da shi da yake bai san kayan ba sai cire dubu daya ya bayar sai ya tafiye shi shi wani ɗan kasuwa sai ya ɗauka a ya ci bulus wannan abin da ya aikata shi ake nufi da abin da ya sa annabi ya koya ma wannan sahabi la bata babu fa yaudara saboda an yaudara ta kai ka yaudaru wannan mutum kayan nan kudinsa hamsin ne ka sai da mishi naira dubu da a ce ya sani ba zai saya ba amma kai ka san kudin sai kake faɗa mai saboda ka a nan idan har ka tsora riba a kan kaya ribar ta kazanta al'imamu ahmad bin hanbal ya ce wanda ya sayi wannan kaya yana da damar ya mai da ko da ya tafi ko da yana da damar ya dawo da wannan kaya ka mai da mishi kudin sa Eh, yana da damar ya dawo maka da wannan kaya eh, al'imamu ahmad da al'imamu malik suna da wannan fahimta akan wannan hadisi suna aiki da shi al'imamu malik yana cewa riba idan ta wuce sulusin kaddara to mutum yana da damar ya warware ciniki an cuce shi an yaudare shi menene sulusin kaddara kamar misali kaya da kudinsa bai wuce dubu daya ba sai ka sayar ma mutum dubu uku yana da damar ya dawo a warware wannan cin saboda ka wajen shi kaga kenan sulusi na wannan kayan ba wai ba wai ma ka ninka sau biyar ko goma ba za ninki ɗaya zuwa shida ko ninki ɗaya zuwa uku wanda shi ne eh, abin da ya zo a tsakanin mazhabar ta imam muhammad da kuma mazhabar al Malik Allah mu da kuke musu rahama ah, wannan kima shine abin da ya kamata a ce ribar musulmi ba ta wucewa kuma hakika wannan shine mafi dacewa in ka duba mawahibul jalil mujallad da hudu shafin ɗari hudu da saba'in da haka nan almugni da shida shafin talatin da shida mutum ya ci riba da yawa mutane kan ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai kayyade riba ba saboda ka riba ba ta da iyaka riba ba ta da iyaka da wannan tunani mutane suke ta cin kazamin riba a kan kaddarori to idan ka yarda da wannan ya za ka yi da hadisin nan saboda ana yaudararsa zai sai kaya farashin abu ne wanda ke mara kima amma sai a tsuga kuɗi wannan abin yana ta cutar da shi saboda ɗan kasuwa ne misali ya je sai wannan kaya naira hamsin ake sayarwa aka sayar masa naira dubu shi ko ɗan kasuwa ne zai sayar ya zo ya sa a kasuwa sai aka ce ma wannan kayan kai kana neman dubu da yan kai ai dai naira wasu ake sai da shi kaga an yaudare shi shi ya sa ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga fa abin da ke faruwa da shi manzo Allah ya ce masa to an baka kwana uku kana da damar ka kaga ya nuna cin kazamin riba kazamin riba akan kaya bai dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum yana da damar ya fasa wannan ciniki wato masaba ta alimamu malik da alimamu muhammad bin hanbal suna aiki da hadisin da yadda muka karanta shi amma makabar alimamu shafi'i da kuma alimamu abu hanifa wa jumhur galibin malaman fiqh suna ganin idan dai aka kulla ciniki ciniki ya ku sai fa idan yi sharadi irin wanda mutumin nan manzo Allah ya koya masa wanda shi ne abin da galibin malaman hadisi suke rinjayarwa kamar al'imamun nawawi a littafin ta al-majmu da kuma sharh sahih muslim kitabul majmu mujallal na tare shafin 278 da sharh sahih muslim mujallal na goma eh, mujallal na goma shafin 277 yace hazar rajul shi wannan mutumin sunansa habban bin munqidh bin amr al-ansari mutumin madina yana cikin sahabban manzon Allah mazauna Madina yana da yara guda biyu dukkan su sun je yakin Uhud akwai Yahaya da kuma Wasi'u bani bani Habban shahida Uhud sun ji Imam Nawawi wato kamar babban sahabi yana cikin manyan sahabbai waɗanda ke Madina suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana kad balaga 130 sana al-imam an-nawawi yace mutumin da ya kai shekara 130 wa kana qad shujja fi ba'd magazihi ma annabi da can lafiyar sa kalau amma ya ke da ake ta tafiya tare da manzon Allah fi ba'd al-husum bi hajar akwai yakin da suka tafi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kafirai suka shiga gidan buya suka shiga gidan buya don a zamanin da mutane sukan yi ganuwa saboda gudun yaki ganuwa ita ce katanga da za a zagaye gari da ita ko kuma kamar kasashen larabawa sukan yi ainihin gini sosai ba ma ganuwa ba gini wanda ke kan dutse saboda haka idan yaki ya taho sai su shiga wannan gini bayan da za a yi kuɗi to kafirai sun shiga wannan gini musulmai sun zagaye su kuma ana tare da mazan Allah a lokacin sai zama to kafiran suka jifa da dutse suka samu wannan mutumin a kai suka roƙa mai kai sai da kan ya fashe wa asabatu fi ra'sihi ma'muma wato kashin kansa sai da ya tsaki saboda wannan tasirin wato raunin da ya samu fa tagayyara bi halisanihi wa aqlu sai hankalinsa ya canza sai harshen sa ba ya canza daga wannan lokaci lakin lan ya karu an tamyizi amma duk da haka bai rasa hankalinsa gaba ɗaya ba saboda haka yana mu'amala da mutane amma su jama'a sun san wannan mutumin ba kamar yadda aka san shi ne tun daga wannan lokaci al mu dara kotuni ya bayyana cewa mutumin ya tabbata da wannan cuta wato yana da wannan lahani a tare da shi bai warke ba ja'a fi riwayatin laysa bi thabita shine al-Imam Nawawi yace to an samu riwaya wanda bata tabbata ba akan cewa manzo Allah ya bashi kwanaki uku yana daga cikin malaman da ke ganin kwanaki uku nan ba su inganta ba akwai malaman da ke ganin kwanaki uku sun inganta wannan an samu sabanin sa tsakanin malaman hadisi to anan al-Imam Nawawi yace malamai sun samu sabani game da ainihin hukuncin wannan hadisi me hadisin da yake karanta ta tashin hukunci na aka samu sabani faja'alahu ba'dhum khassan fi haqqihi akasarin malamai sun ɗauki wannan hukunci ya takaita ga habban shi kadai wannan hukunci ya tsaya gare shi shi don haka ba za ka iya aiki da wannan hadisin ba ba za ka iya aiki da wannan hadisin ba wannan shi ake cewa qadiyatu ainin la umuma laha idan aka ce qadiyatu ainin wato hukunci ne da ya ayyana ga mutum guda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebe wata doka ya aje wa mutum guda lalle hakan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu akwai wasu mutane da manzon Allah ya musu hukunci su kadai saboda ka babu wanda ke da damar aiki da wannan hukunci sai su to wannan yana daga cikin mutanen nan malaman hadisi da yawa suna daukan wannan hadisin a matsayin qadiyatu aini qadiyatu ainin wato ya tsaya ga shi habban shi habban da yake da wannan larura shi ne kadai manzon Allah ya gaya masa haka shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza bay'aka faqul la khilafa sa masa kwanaki uku yanda yana iya mai da ciniki wa annal mu'ayana eh, wa annal eh, mugabana bayna al mutabayi'ain lazima fi khiyar al maqbul bi sababiha amma abinda malamai ke gani duk sa'ilin da aka ce an kulla ciniki matukar ta tashin farashi ne ta sashin farashi baka da damar ka mai da wannan kaya saboda hadisai da muka karanta a baya ciniki yana kulluwa da zaran an rabu da zaran an rabu ciniki ya kullu sai fa idan ka yi sharadi wanda mun karanta a baya saboda ka idan kai baka san farashin kaya ba me ya kamata idan baka san farashin kaya ba kafin ka biya kudin kaya ka je ka yi binciken farashi lokacin da kai bincike sai ka zo ka sayi wannan kaya amma ka taho shagon mutum kun yi ciniki ya gaya ma kuɗi ka biya shi ko rabu magana ta kare don abinda manzo Allah ya faɗa kenan da zaran an rabu ciniki ya ku matukar ba ku yi sharadi ba baka da ikon dawa ka ce ka fasa saboda ai bai hana ka bincike ba abin nan ana sai da shi naira hamsin kai ya ce ma naira dubu me ya kamata ka yi sai ka je ka nemo kwararru. shine abin da Imam Nawawi ya faɗa haka nan malaman hadisi da yawa suka ce ai laifin kai ka ji sai ka je ka yi bincike yaya farashin wannan abu yake ka samu hakikanin gaskiya sannan ka dawo kafin nan ka zo ka kulla wannan ciniki ka biya kuɗi baka yi haka ba saboda ka kai yadda ka biya naira dubu ɗaya har ka bar wannan guri ciniki ya da haka ba ka da ikon ka dawo ka ce ka fasa inda ta sashin wato wannan tsadar kaya ne ba zai yi ba sai fa idan kayan yana da aibu wannan kuma daban ne to wannan gaskiya haka ne saboda wadancan ka'idoji da muka karanta na cinikayya yaushe ne ciniki yake kulluwa da kuma bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kana iya yin sharadi a lokacin da za a kulla ciniki sai ka ce to wannan kaya ina son mu yi sharadi nan da kwana uku in naga bai mu zan iya dawo da shi sai ce na yarda to kaga ta yi sharadi saboda ka sai ka tafi da kaje kana bincike sai aka ce ma kayan nan ai naira hamsin ake sayarwa to kana da damar ka dawo domin dama ka yi sharadi amma in ba ka yi sharadin nan ba har aka rabu to bayan da za a yi ka dawo da wannan kaya wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam. bayan da za a yi ka hada wancan sharadi da kuma wannan hadisi a wuri guda dole sai ka yarda da cewa wannan hadisin qadiyatu aini wato annabi ya hukunta shi ne ga habbanu shi kadai saboda matsalar da ta same shi a rayuwarsa wannan ita ce fahimtar uh, al-imamu shafi al-imamu abu hanifa wa akharun al-imamu nawawi ya ce afakkar riwaya sai ne al-malik hatta al-imamu malik shi ma an samu bayanin sa akan cewa wannan shine daidai wato wannan hukunci ya takaita ga habbanu shi kadai saboda matsalar da ta samu rayuwar shi amma hatta ga masabar malikiya ne babu ishtifaki za ka samu masabar malikiya akwai waɗanda suke ganin ana warware ciniki idan an samu wato yaudara ta sashen farashi da ko da babu shari akwai waɗanda ke ganin dole ne sai an yi sharaɗi kafin a warware ciniki dole sai an yi sharaɗi saboda ka'idar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shine limamin imam an cewa yake wa sahihu al abinda ya inganta shine cewa wannan hukunci ya taƙaita ga abban bai shafi kowa ba ya takaita ga wannan sahabi na shi لا يلزم من هذا ثبوت الخيار ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم لها فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل wannan hukunci ne da ya kai ka gare shi ba a cewa wani zai aiki da wannan hukunci sai an samu wata hujja haka nan a littafin sa al-majmu yace fa inna al-bai'a la aiba fihi wa la tadlisa li anna al-farda kadhalika fantafa mujibu al-khiyar la yathbutu al-khiyar bil jabn sawa'un atafahash am la abinda galibin malamai suka tabbatar shine idan ka sai kaya aka ma kada baka da ikon dawowa matukar kafar wannan gurin da aka kulla ciniki ba ka da ikon dawa ba wanda ne eh, ka'ida da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa in ishtara zujaja bi thamanin kathir wa huwa jawhara mutum ne ya samu kwalba an sanya wasu eh, tsakuwa a ciki ya dauka zinari ne misali yayi ciniki ya yarda ya saya yai tabe shi fala ta yara zaku dan ya tafi daga baya ya gane cewa ba dinari ba ne ba zai dawo ba bai sai dawo ba al-imam an-nawawi yace li anna takfira ku saboda ai laifin shi ne haifu lam yuraji ahad al-kibra tunda kai baka sani me yasa ba za ka yi bincike ba shin wannan dinari ne ko ba dinari ba ne idan dinari ne sai ka zo ka biya kuɗi da ganin abu ka saya sannan daga baya ka dawo da shi ba zai yi ba wannan shine abin da galibi malama a cikin suka tabbatar al-imam shaukani a littafin nailul autar yayi magana kan wannan hadisin yana juz'i na shida shafin gari biyu da saba'in da ɗaya ke haza ya tabayyana annabu la yasahhu al-istidlal bi fi hadhihi al-qissa ala thubut al-khiyar li kulli maqbul wannan kissa ba ta zama hujja ga ko ga wanda aka ruɗe shi ta wajen ciniki aka fi da masa kaya a farashin da ya fi ƙarfin. ainihin wato kayan wa in kana qafih al-aql wala ala thubut al-khiyar liman kana qafih al-aql idza gubila sai fa idza qala hadhihi al-maqala amma ta inda zaka iya aiki da hadisin nan shine lokacin da aka zo za a za ka sai kaya ko za a sayar maka da kaya sai kai sharadi idan kai sharadi ban san kudin kayan nan ba amma ga shi ta ce mun ya naira dubu daya ka yarda in na je bincike kuɗin nan bai kai haka ba in dawo da shi ya ce ya yarda to magana ta ƙari ha ga mazhabul jumhur wannan shine abin da aka sarin malamai suka yarda da shi wa huwa haqqu al yake kuma wannan ita ce gaskiya wasu dulla bi hadhihi al-qissa ala su al-khiyar bi man qala duk mutumin da aka zo ciniki wurinsa sai yace la kamar yadda wannan sahabi yake faɗa sawa'un dubina am la wa sawa'un wajada fishan aw aw aiban am la idan kai wannan sharadi kace idan har aka samu da yaudara to za ka fasa wannan ciniki mutumin yake ya yarda an gama kaga an yi ciniki ne akan sharadi amma ba wai kawai saboda kayan cinikin daga baya ta gane an yaudare ka ka dawo da shi ba haka na littafin al-tarbiyyah mujallal na bakwai shafin goma sha bakwai ابن عبد البر رحمه الله يكي واما القديئه والكلابه التي فيها الجش يودرى ذاك تاموس متاع شكنتا ستر الغيوب اكا بويا جسيا اكا بويا ايب فمحظور ومحظوره على الناس كلهم حرام ليس متى نيجا ولكن البائع فقيه فيها سيدتي نجم يا انجازها haramun ne a samu koya gaskiya haramun ne a samu cuta amma cinikin kansa ya riga ya kullu saboda sharafi da annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka kulla ciniki da mutum har kuka rabu magana ta kare sai fa idan kun yi sharafi saboda ka ciniki ya inganta amma cinikin na abinda aka yi kace an yi haram walil mushtari idza tala'a ala al-aybi al-khiyar bil istimta aw ar ala hasab sunnah fi dhalika lokacin da ka gane an cuce ka kana iya mai da kaya waɗanda muka yi magana mun karanta hadisai a baya mun karanta hadisai a baya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin kayan da ake mayarwa ah, da farko akwai hadisin abu huraira da muka yi magana a kan almusarratu wato dabbar da aka tsare ta sai da nononta ya taru da nononta ya taru ta cika saboda aka ce aka kai ta kasuwa aka sayar sai ta ɗauka wannan dabbar ai tana da yawan nono manzon Allah ya ce fa huwa fi hadil biyari salasata ayyam manzon Allah ya bada kwanaki uku in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wannan asali tun daga manzon Allah shi ya bada wannan sharadi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanka ya bada wannan sharadi domin ba za a iya gane gaskiyar wannan dabbar ba sai an samu kwanaki uku da wata dabbar gaskiyarta tana bayyana a kwana ɗaya wata biyu wata uku saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya wannan shar shi da abinda ibnu abdulbar ya faɗa tunda annabi ya ce an baka kwana uku to ya tabbata mutum yana da zaɓin kwana uku a cikin waɗannan kwanaki uku zai iya mayarwa ibn abdul bar yace wa qala akharun kullu ma ja'ala rasulullah lil munfir min al khiyar fiha fi mashtarahu wa ma ja'ala lahu fi an la yukhda shartan yashtarihu li qawlihi la khilaba فجائز اشتراكه اليوم لكل الناس akwai waɗanda ke ganin kamar alimamu ahmad da muka faɗa da kuma alimamu malik su suna ganin abin da ya auku ga shi habban yana iya aukuwa ga kowa idan kai ba kai wannan sharadi to kai ma kana da kwana uku kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kwanaki uku wa qala lahu innaka mata ma qada'tani fi hadhihi tila'a wa banat khadi'atuka li fiha fa ana bil khiyar thalathata ayyam saboda ka idan kana so kai aiki da wanda hadisi ga yanda zaka yi ibnu azbar yace idan zaka kulla ciniki da mutum sai ka ce to wani kayan nan mun yi ciniki da kai akan kaza amma nan da kwana uku in gaskiya ta bayyana kayo da rai zan dawo ma da kaya sai ce na yarda shi nan kaga kayan aiki da hadisin nan kuma kayan aiki da hadisin manzon Allah na cewa a yi sharadi kafin a rabu. kaga an yi sharadi ne kafin a rabu saboda haka sai zama an hada hadisan gaba ɗayan su an yi aiki da su wa annal mugabalata bainal mutabayi'ain lazima yani la khiyara lil maqbuni bi sababiha matukar ba wannan sharadi mutum yi ba to ba shi da damar ya dawo da kaya saboda an riga an yi lokacin da ake kulla ciniki an yi sharadi an yi ka'ida lokacin da ciniki yake kulluwa shine lokacin da aka rabu amma idan ka yi sharadi ba don kayi sharafi ko da bayan mora nan da kwana uku in na gane kayan nan kayo da ni to zan dawo da shi zan dawo ma da kaya in shi ito radattu kana lahu sharbu ibn bar ya ce wannan sharadi da kai ka dace da sunnar manzon Allah wa zalika jaiz wannan babu laifi kayi aiki da wannan hadisi kayi aiki da hadisin sharadi kafin a rabu tsakanin mai saye da mai sayarwa wala hu khiyaru ala hasbi mashtarafa saboda ka kana da damar ka yi aiki da wannan zaɓi naka gwargwadon sharaɗi da kai da mutumin da ya tsaya na biyu mun karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya magana akan talaqqin rukban babu kyau mutum ya je bayan gari ya tari yan kasuwa mun karanta wannan hadisin abu huraira yana sahihul bukhari da kuma muslim muttafaqun alaihi manzo Allah yace la talaqaw jalaba kar ku je ku tari masu kawo kaya faman tuluqiya fashturiya min wanda aka tare shi aka sai kayansa ko da an rabu manzo Allah yace fa idza ata sayyiduhu suqa fa huwa bil qiyam idan mai kayan ya kara so kasuwa ya tarar da farashin kayan ba haka bane manzo Allah ce yana da damar ya fasa wannan cikin kaga shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da damar ko da an rabu lokacin aka kulla ciniki idan mai kayan ya iso kasuwa ya samu an cuce shi yana da damar ya fasa wannan ciniki din wannan shi ma ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alkhiyar yani alkhiyar eh, gabani don haka idan mutum ya taho ya samu ya sayar da kaya tun da doka ce ba daidai bane mutum ya tari dan kasuwa a bayan gari ya sai kayan shi idan ku hakan ya faru to idan mai kayan ya iso kasuwa ya samu farashin kayan ya fi abin da ya sayar yana da damar ya ce wannan ciniki an fasa shi malamai sun ittifaki akan wani kaga biyu ke sannan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma mun karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya hana annajishu wanda shine cinikin lati manzon Allah ya hana cinikin lafi to akan cinikin lafi malamai sun tabbatar da idan har mutum daga baya ya gane latsa shi akai har ya sayi wani kaya a wajen ɗan kasuwa yana da damar ya fasa wannan ciniki din malamai sun yi magana duk da cewa babu sa kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan ya zo cikin bidayatul mujtahid yana dubu na biyu shafi na 641 da littafai da yawa littafan fikihu sun tabbatar da haka ne waɗannan cinikayya guda uku su ne suka samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam cinikin dabban da aka tsare ta sai da nonon ta ya taru kafin a tsaya manzo Allah ya bada kwanaki uku haka nan mutumin da ya je bayan gari ya tari yan kasuwa to ko da an kulla ciniki idan mai sai da kaya iso kasuwa ya samu farashin ba haka bane yana da damar ya ya fasa haka nan ciniki na lati mutanen da suke da yan kore da ka zo kofar shagonsa ka fara ciniki sai dan koren ya taho sai ce da allah wannan kayan ina bukata in mutumin bai saya ba zan saya a dubu hamsin nan kuwa kayan bai wuce dubu goma ba to kai da jin haka sai ka ɗauka kayan shine na ƙarshe saboda ka sai ka biya kuɗi wanda shi ake ce ma shi. manzon allah ya ce la shi. kada ku rika lati a cinikayya saboda mutane su sai kaya ya zaman to an shirya dabarar da za ta sa mutum sai ya sai wannan kaya to idan hakan ya faru mutum yana da damar ya fasa fai za ta na fil bai gabin lamta juri al'ada bi mislihi fali mushtari alkhiyar bai na fasi wal himba mutum yana da damar ya warware wannan ciniki din kamar fi eh, eh, talakkiyar rukuban idan aka tare dan kasuwa kafin ya dole kaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dan kasuwa yana da damar ya fasa wannan ciniki ko da an kulla a lokacin da ya gane cewa wato an cuce shi wajen sayan wannan kaya farashin da aka saya ba ainihin farashin kayan ba waɗannan su ne suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka idan mutum zai aiki da wannan hadisi to dole sai ya yi sharadi dole sai kai sharadi lokacin da za ka sai da ko ka saya kayan nan mun yi ciniki da kai a kan kaza ne to ni gaskiya ban da tabbas game da kudin amma fa nan da kwana uku malamai sun ce ba lalle bane ma ka sa kwana uku kana iya sa kwana bakwai muslimuna ala shurutihim kana iya cewa nan da wata daya matukar kayan ba bai canza ba domin sharaɗin mayar da kaya shine kayan ya zama to yana asalin yanda yake bai canza ba nan da wata ɗaya in na gane ka cuce ni zan dawo ka da kaya ce na yadda yarda shikenan manzon Allah ya tabbatar sharadi idan musulmai sun kulla to suna tabbata akan wannan sharadi idan ka yi wannan sharadi to babu laifi kana iya warware shi ciniki in daga baya ka gane an gare ka اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وانا حديثي كما لنا مكتشي أكثر ما لما حديثي سنحبتر قضية عين وتهفنشي لديتها بشي حبان بن منقذ صحابنا النبي صلى الله عليه وسلم ما wanda يبي أبن bi a lokacin da zai kulla ciniki sharadinsa yana inganta sai dai hadisin yana mana ishara da cewar ba daidai bane musulmi ya cuci wani musulmi ba daidai bane musulmi ya cuci musulmi a lokacin ciniki wanda shine abin da hadisin yake mana ishara da shi malamai suna kiran dan kasuwa wanda ya zo sayan kaya bai da kwarewa a kan kayan bai san al'amarin kayan ba suna kiran shi al-mustarsil al-mustarsil malamin fiƙo suna kiransa haka wato shi ne kai ka zo za ka sai abu amma ba ka da kwarewa a kan wannan abin da za ka saya to a nan shi ɗan kasuwa idan ya gane mai sayan kayan nan bai da kwarewa a kai ba daidai ba ne ya ɗora mar farashi ya cuce shi ba daidai ba ne idan ya aikata haka wannan haramun duk malaman suna sun yadda cewa ah, ba daidai ba ne wato ka cuci musulmi kana sai da kaya kayan nan yana da farashi misali bai wuce naira hamsin ba ka sai da wannan kaya ga dan uwa musulmi ka ninka farashi duk malaman suna sun yadda cewa wannan abin haramun illa dai ta wajen hukunci ne kawai muka ce akwai bambanci tsakanin masabar ta alimamu malik da alimamu abu hanif alimamu ahmad bin Hambal, su suna cewa idan mutum ya gane an yaudare shi yana da damar ya warware wannan cinikin shi alimamu ahmad bai bayyana wato ainihin haddi na riba da za a ce mutum an cince shi ba bai bayyana ba illa ya bar abin ilal ga al'adar mutane saboda kaya za ka samu akwai kayan da ko da an ninka farashinsa ba a cuce ka ba akwai wani kayan da kuma bai kamata farashinsa ya kai ga an ninka ba saboda da sa shi alimamu ahmad bin hanbal ya bar abin ilal urfi ga ainihin wato al'ada da aka san wannan kayan a yanayin da ake ciniki a wannan guri idan dai har an ƙwari mutum ta wajen farashinsa yana da damar ya fasa wannan ciniki al'imamu ahmad yana da wannan amma mabiyan al'imam ahmad almajiransa da yawa sun tsaya a kan cewa kada farashin kaya ya wuce ya kai ma sulutin kimarsa shi da muka ba da misali a kan, idan kaya naira dubu ne to don ribar da za ka ci eh, naira dubu karka yadda ga misali kaya naira dubu uku ne to kada ribar ka ta kai naira dubu daya wanda shi ne sulutin kimar wannan kayan idan kaya naira dubu ne to duk ribar da zaka ci kada ta kai sulusi almajiran alimamu ahmad sun tsaya da haka haka nan alimamu malik da almajiransa da yawa sun tabbatar da sulusi kowace da ke kai shi ga sulusi a nan inda aka samu sabani kenan amma cewa haramun ne wannan duk istifakan duk malaman sun masu yarda saboda dalilai da aka samu dalili na farko suratul nisa'i aya ta 29 waɗannan dalilai kusan duk suna cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmi ibnu hazmi ya kawo su domin za ka ji musulmi ɗan kasuwa yana ce maka ai riba ba ta da iyaka alhali bai sani ba ne wannan ya saba ma ka'idar musulunci riba tana da iyaka la shakka ai shi kansa ɗan kasuwan kayan da ake sai da shi naira hamsin inda lokacin da ya je saya sai aka ce ba za mu sayar ba sai ɗari biyar ba zai saya ba don ya san hasara zai to me yasa kai da ka zo sai da wa ka ninka farashi ka sai da shi har zuwa naira dubu daya kaga daga nan ma in mutum ya yi tunani ya san abin da ya aikata ba daidai ba ne bare in ka dawo ta alkur'ani za ka ga dalilai wannan hadisin dalili ne wanda ke tabbatar da cewa wato ninninka farashi a kaya ya saba ma sunnar manzon Allah wannan mutumin ya zo da damuwarsa ne ga annabi saboda wannan hali saboda abin da ake mai dan, wato rauni da ya samu ga kwakwalwarsa sai ya zama to ana sayar ma kaya mara kima a karɓi kuɗi mai yawa a wurin shi kaga ana ta yau yaudararsa shi da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah sai ce to in zaka kulla ciniki da mutum sai ka ce la khilafa ba fa yaudara kaga manzon Allah ya fassara mana ashe nimmin ka farashi menene yaudara maza Allah ya ce la khila ba ba fa yaudara wannan hujja ce wanda ibn hazm ya kawo a littafin al-muhalla eh, na biyu suratul nisa ya aya ta 29 الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ya kuwa kai imani kada ku rika cin dukiya a tsakanin juna ta hanyar cuta ta hanyar cuta Allah ya hana illa an ta kuna tijaratan an tarabin minku sai fa ya zamanto fatauci ne ta hanyar kasuwanci ne kuma akwai yarda tsakanin juna wala taktubu an kusakum inna Allah kana bikum rahima in ka dubi fassaran eh, da al-Imam qurtubi ma wannan aya yake cewar Allah bil batili Allah ya haranta a samu cuta tsakanin musulmi da musulmi a karaja min ha kulla iwabin la yajuzu shar'an saboda haka fi abin da shari'a ta hana kar a samu a cinikayya tsakaninka da musulmi ma a samu riba au jahalatin ko akwai jahilci ka yi amfani da mutum ya jahilci abu saboda haka kai ka ci riba a jikinka au takdiri iwabin fasidin ko kai zamanto ka kaddara abin da za ka karba abin da za ka karba din da ya zama to batacce wato bai dace da kimar abin da kai kake bayarwa ba wanda ya zo cikin ahkamul qur'an na ibn al-arabi shi ma karkashin wannan aya ta suratul nisa ibn hazm yace tunda Allah ya ce illa an takuna tijaratan an taradin minku an taradin minku a samu yarda tsakaninku sai ibn hazm yace wala yakunu taradi al-batta illa ala ma'lumul qadari yarda kuwa ba ta tabbata sai abin da kowa ya san kimarsa kaga shi bai san kimar abin ba saboda haka da ka sayar masa babu yarda babu yarda wala shakka sai anna man lam ya'lam bil gabni wala bi qadrihi falam yarda bihi wanda yazo zai kai kaya wurin ka bai san ka ninnin ka farashi ba saboda ka sai ya saya wannan sayar da yayi babu yardansa domin da ya san kimar kayan da bai saya a haka ba saboda ka cinikin sa ya zama an kulla shi ne sabanin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala dalili na uku a suratul baqara aya ta tara Allah ya yi magana a kan munafikai me ya sifar munafikai yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum munafikai suke yaudaran Allah da masu imani suna yaudaran Allah suna yaudaran masu imani idan mutum yazo zai kai kaya wurinka naira hamsin ne sai ka ce dubu ɗaya ne kai mar ka gare shi kuma musulmi idan ya zama musulmi ne kaga ka dace da wannan aya yukhadi'una allaha wallazina amanu saboda haka yasa bayan da za a yi ka fassara tsadar farashi ka daidaita shi da sunnar manzon Allah fa harrama azza wa jalla al-khadi'a saboda haka tunda Allah ya tabbatar siffar yahuda eh, eh, munafikai yaudara kaga ya nuna cewa yaudara haramun ne wala yamtari ahadu fi anna bai almar bi akthar ma yusawi ma ba'a ibnu hazm ce babu ko shakka babu wanda zai ce idan aka sayar maka da kaya sama da farashinsa ninkin ba ninki mimma la yadri zalik ka sai da kayan nan ga wani wanda bai sani ba kaya naira hamsin ne ka sayar masa naira dubu kaga ka ninka ninkin ba ninki duk wanda aka tambaya ce me wane yayi ibnu hazm ya ce khadi'a lil mushtari duk wanda aka tambaya ce wane ya yaudari mai sayin kaya wurin shi an amsa na wa anna bai'al mar'i bi aqalla ma mimma yusawi ma ba'a wa huwa la yadri zalika khadi'a lil bai haka ne ta wajen saye haka kuma ta wajen sayarwa saboda aka ibn hazm ya ce wal khadi'atu haramun la tasihhu yaudara gaba ɗayan ta haramun ba ta inganta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ma ibn abdul barri yayi magana akai a littafin al-istirka dalili na uku shine hadisin abu hurairah wato mun karanta wannan hadisi a baya wanda shi ma yana nuna cewa ka sayar da kaya ga wanda bai sani ba ka ninninkari farashin abin Sannan Kariba, riba misalin ka shine lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga kasuwa fa marra bi rajulin yabi'u ta'ama sai ga manzo Allah ya zo wuce wani mutum yana sai da abinci yana sai da hatsi manzo Allah ya sanya hannunsa a cikin hatsin yana ciro hannu sai ga hannunsa a jike a wata riwaya da yake masa kaifa tabi'u yaya kake cinikinka sai ya bashi labari shine sai Allah ya masa wahayi an adkhil yadaka fihi ya rasulullah ka shigar da hannunka cikin wannan hadin fa adkhala yadahu fihi manzo Allah ya shigar da hannunsa fa idza huwa mablul yana ciro hannunka sai ga hannun ya jike fa qala rasulullah sai manzo Allah ya ce laita minna man gashshana duk wanda ya cuce mu baya tare da mu ashe kaga yaudara akai wanda ya yi albush ne ya aikata yaudarar ce ya ɓoye gaskiya saboda ya cuci musulmi hadisin yana sahih muslim kitabul iman babu kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam man gashana falaysa minna hadisin 102 saboda ka al-gush tadlisun wa khida'un al-gush yaudara yaudara kuma haramun wannan yasa ibn hazm yace wa na hal nabi sallallahu alaihi wasallam an najish fil bayt manzon Allah sai ya hana a samu yaudara a samu koya gaskiya a ciniki a samu koya gaskiya haramu ne duk sa'ilin da zaka sai da wani abu idan akwai aibu a tare da abin dole sai ka bayyana shi ba a ce karka sai da abin ba ba wai sai abubuwa masu kyau kadai ake sayarwa ba hatta abin da yake ba mai kyau bane in dai halal ne kana iya sayar da shi amma sharadi sai ka bayyana mutum ya zo zai sai kaya saboda haka sai ka gaya masa to wannan kayan ga aibunsa yana da kaza yana da kaza yana da kaza in kaga za ka saya to gashi nan dai a ka gama sai ya yadda ya sai kayan da wannan aibu ba ka da laifi a wurin Allah amma ka ɓoye aibun ka ki faɗa shi ne algushi ya ce ibn hazm ya ce burhanu sahihun ala qaulina hauna saboda ka wannan hujja ce da take nuna cewa yaudara kowace iri haramun ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam لأنه نهى بذلك عن الغرور والخديعة في البيع جملة kowane irin yaudara a ciniki manzo Allah ya hana shi haramun shi ko wanda zai sai da kaya ya ninnin kariba ba shakka yaudara yi dukkan wata yaudara ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bila shakkin yadda nasu kullum أن من أخذ من آخر فيما يبيع منه أكثر مما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاه ka sayar da kayanka ga mai saya kanin jin kariba shi wannan mai sayan bai sani ba saboda ka sa bai yarda ba inda ya sani da ba zai yarda ba amma saboda rashin sani sai ya yarda aka kulle ciniki akan haka kafin kayan gare shi sai ce to anan ba ka ma yi nasiha gare shi ba domin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin tamimul dari yace addinun nasiha shi addini nasiha ne kullu liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immati muslimina wa ammati ashe nasiha wajiba ce a tsakanin musulmai hadisin al-imam muslim lokacin da mutum musulmi ya zo zai ce kaya wurinka akwai bukatar ka mai nasiha saboda haka abu ne bai wuce naira hamsin ba sai ya ciro naira dubu ya baka dan uwa musulmi ne manzon Allah ya ce addinun nasiha addinin gaba ɗayansa nasiha ne? me ya kamata ka yi saboda ka sai ka ci a ɗan uwa musulmi wannan kayan in ma baka sani ba bai wuce naira hamsin kaga ka taimake shi maimakon ka yi haka maimakon ka yi nasiha gare shi sai zama tuma ya gaskiya ka yi shine ibn hazm ya ce wa man gasha wa lam yanfa faqad ata haraman wanda ya ɓoye gaskiya bai yi nasiha ba to aiko ya aikata haramun sai ya ɓoye gaskiya bai kuma yi nasihar ba wanda akwai dalili kuma na ƙarshe wanda malamai suke bayarwa shine hadisin jabir <clears throat> shi ma mun karanta a baya hajjatul wada lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake hajjin ban kwana daga cikin hutubobi da manzon Allah yayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum da jinin musulmi da dukiyar musulmi haramun ne ga wani musulmi sai fa idan akwai daɗin ransa wanda yana cikin kutubobi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karshe rayuwarsa don haka yasa wajibi ne wato yan kasuwa su sani ninnin kariba ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har ma ga mazhabobi guda biyu mazhabar al-Imam Ahmad da mazhabar al-Imam Malik suna ganin bai kama Kariba ta kai ma sulusin kadaran kaya ba idan kaya ana sai shi dubu uku to kada riba ka ta kai dubu daya saboda dubu daya shine sulusi a wata riwayar ana cewa sudusi dan wannan ma an tsananta sudusi shine idan kaya ana sai da shi dubu uku to kada riba ka ta kai ɗari biyar wannan shine sudusi wanda shine abinda masabar alimamu ahmad da yawa suke tafiya a kai ribar ka kar ta wuce ɗari biyar idan ko za ta wuce ɗari biyar me ya kamata ka yi sharaɗi na ƙarshe shine ka gaya ma mai saya din wannan malaman suna sun ittifaki eh, a kan cewar idan har ka gaya wa mai sayan kaya farashin kayan nan gashi amma kai ba za ka sayar mar ba sai akan wani kudi misali ya yarda to halal misali mutum ya zo sayan kayan ka sai ka ce wannan kayan a kasuwa dai naira hamsin ne amma gaskiya ba zai sai da shi ba sai naira dubu biyu ma ka gaba ma dubu ɗaya ba a kasuwa naira hamsin ne amma ni ban sai da shi sai dubu biyu sai ce na yadda ina so ba da shi shi ke ka kacin halar malamai jimhurin malamai sun eh, yadda da haka saboda me saboda an kawar da abinda shi Allah ya faɗa a tsoratun nisa illa an eh, illa taradu a samu illa an takuna tijaratan an tarabi ya kasance kasuwanci ne akwai yarda an samu yarda an samu yarda na biyu ba babu goye aibu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa laysa minna man gashana duk wanda ya boye aibu gare mu to baya tare da mu kaga ka boye aibu ba ka bayyana gaskiya an samu kuma yarda tsakaninka da mai saya shikenan ka ci halal malamai suna tabbatar da wannan saboda ita wannan aya ta 29 da muka karanta ya ayu allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ba samu al batil ba ka bayyana gaskiya illa an takuna tijaratan an tarabin minkum an samu yarda tsakaninka da mai sayan kaya ka ga yamar kudin kaya kaza ne amma kai ba za ka sayar ba sai akan kaza saboda ka ya yadda ya saya falillahi alhamdu wanda ibnu abdul barri ya faɗi wannan a littafin al-istizkar juz'in shida shafin ɗari biyar da arba'in wa kullu bai'in kana an tarabin min duk wani ciniki da aka samu yarda tsakanin mai saye da mai sayarwa lam yanha Allahu azza wa jalla an idan kaddarar da ake ciniki akan ta Allah bai hana cinikin ba wala rasuluhu shi ma manzo bai hana ba wala tafaqal ulama'u alayhi malamai sunna ba su ittifaqi akan cinikin haram bane idan aka samu yarda tsakanin kai mai saye da mai sayarwa sai ce faja'idun halal bi zahiri hadhihi al-aya saboda wannan aya ta suratul nisa'i zahiri abinda ta nuna mana kenan amma idan cinikin an haranta shi kamar misali cinikin kare to kaga ko da an samu yarda tsakanin musulmi da musulmi asalin cinikin haramun ne amma ya zama to abinda ake kulla cinikin a kansa Allah bai hana ba manzon Allah bai hana ba babu ijma'in malamai akan cewa wannan abin da ake ciniki a kansa haramun ne sannan an samu yarda tsakanin kai mai sayarwa da mai sayi babu kuma ɓoye aibu shikenan wannan ya inganta ya dace da abin da Allah ya faɗa a halallahu baya wa harrama riba Allah ya halatta ciniki wato ciniki shi da wanda ya kawo da wannan siffa wanda ya zama to babu koya aibu babu haram a kanta, sannan akwai yarda tsakanin mai saye da mai sayarwa shi ma al-imam qurtubi yayi magana kan fassarar wannan aya ta suratul baqara aya ta 275 tafsirin sa al-jami'u li ahkam al-qur'an yace al-jumhur ala jawaz al-gabn eh, fi tijara مثل أن يبيع رجل ياقوتة به بدرهم وهي تساوي مئة mutum idan da kansa ya yarda ya karya farashin kayansa ya ba da misali ya ce kamar dutse mai tsada misali a ce ko azurfa za ka sai da azurfanka ko za ka sai da zinari ko za ka sayar da faranda ko wani abu haka dutse mai tsada wanda kimarsa ta kai a ce ta kai a ce misali ta kai a ce naira ɗari to amma kai da kanka sai ka ce a baka sule ɗaya kayanka ne ka karya farashinka tun da har mutumin ya yarda babu laifi ba zalika ja'izu wa annan malika sahihal milki ja'izu lahu an yabi a al-kasir bi tafihi yasir kana da dukiyarka kana da damar ka karya farashi asali wato sabanin ainihin farashin da ya kamata a ce an sai da wannan kaya tunda akwai yarda tsakaninka da mai saya wannan ba laifi ba sai ce wa haka ma laftila ba fihi wannan abu ne wanda babu sabani a tsakanin malamai a za a urifa qadru zalika kana da mota za a sai da ita misali ta kai miliyan guda an sani wannan mota darajar ta ta kai miliyan guda amma mai sayan kaya da ya taho fa kai da kanka ka ce na sayar maka a dubu hamsin mai sayan kayan nan ya ce maka a'a wannan fa mota ta ka ta fi dubu hamsin eh ni ne da kaina na ce ka ba mu dubu hamsin kaga kenan da yardanka babu ɓoye aibu ya to ka yarda ka karya farashin kayan ka dan biyan bukatarka wannan ciniki halal ne dama abin da ake gudu shine abin da za a yi ciniki a kansa ya zama to halal ba haram ba na biyu a samu yarda na uku babu koya gaskiya babu koya gaskiya idan akwai wani aibu a fito da shi idan an fito da aibun an samu yarda abin shi kansa ya zama halal ne ciniki ya inganta al-imam al-qurtubi yace duk malaman sunna sun yarda da wannan babu sabani a kai haka ne ibn hazm shi ma ya faɗa cikin littafin al-muhalla yana mujallal na bakwai shafin 363 wa amma idza alima bi qadri al-gabni kilahuma idan mai saye da mai sayarwa kowanne ya san yawan wato tsadar da aka yi ma wannan kayan da mai sayan da mai sayarwa ya zo zai sai kaya wanda ake sai da shi naira hamsin saboda haka sai ka gaya masa wannan kayan asali naira hamsin amma ni ba zan sayar hamsin ba in ka zaga kasuwa kudinsa kenan naira hamsin amma ni ba zan sayar hamsin ba ba zan sayar da shi ba sai dubu biyu me yasa za ka sayar da shi dubu biyu a wannan ba ruwanka ni dai ka ji abin da faɗa gaya ma kudinsa asali naira hamsin amma ni dai ban sayar da shi hamsin sai dubu biyu ya kuma kiya gaya maka dalilin da ya sa ya ninka kudin. kaga ya gaya maka siya ai ba dole bane ka saya saboda kana iya tafiya ka nemi kayan tunda ya gaya ma farashin ma naira hamsin ai ya maka nasiha kenan kaga ya taimake ka wanda duk inda ka tafi kaga wannan kaya naira hamsin ne amma sai ka ce a ah, to ni ko sai na sai kayan nan dubu biyu ɗin wata shine in hazm ya ce idan aduma bi qadri al-gabn kilahuma da mai sayarwa da mai saye kowannen su ya san tsadar da aka yi ma wannan kayan ya san asalin farashin da ya kamata kayan ya zama Wata taraba ya jami'an biki da mai sayarwa da mai saya suka yarda da akan wannan farashin sai ya ce fa huwa sahihu wannan ciniki da ingantacce wata tijaratun an tarabi an samu fatauci wanda ke da yarda tsakanin mai saye da mai sayarwa wa bai'un la dafila fihi kuma ciniki ne wanda babu haramun da ya kusa cikin sa saboda haka babu laifi a kai yake inna alladhi kuntum inna ma huwa fi ma la yu'lam bi qadri ta ina ne cinikin yake zama laifi shine idan ɗayan su tsakanin mai saya da mai sayarwa ɗayan su bai san hakikanin gaskiyan farashin wannan abin ba wanda galibin mutane da ke tafiya kasuwanni za ka samu haka ne in ka shiga kasuwa ba ka sanin hakikalin farashin kaya in ba kamar yanzu ba da yake ana rubuta farashi a cikin wasu kayan ba sai kayi ciniki ba amma idan ya zama mai sayan kaya bai san hakikalin gaskiyan wannan abin ba to babu shakka ka nan ne inda laifi yake zuwa wa amma idan alima bi kadirin al wa tabat bihi amma ya zama ya sani an gaya mar farashin kayan nan naira hamsin ne ba a sai dama sai dubu biyu wa tabat na nafsuhu ransa ya mar daɗi da wannan farashi fa huwa birrun barra bihi mu'amala bi tibi nafsi abinda suka aikata babu harama kai fa huwa yana cewa har lada ma za a ba su saboda ne saboda sun yi gaskiya sun yi aiki da shari'a sun bi sunnar manzon Allah kaga kuma gashi ya ci riba ninkin ba ninki kuma ya samu lada a wajen Allah saboda ai cinikinsa akan gaskiya aka gina ba yaudara li'annahu fa'ala khairan ya aikata alkhairi wa ahsana ila insani ya kyautata wa wani mutum wa taraka lahu malan aw a'tahu malan wa laysa at-tabdir wa ba a cewa saboda ya sai kayan naira hamsin a dubu biyu ya yi barna ko ya yi ba da yardansa ya saya saboda haka anan ba laifi bane daga cikin dalilai da malamai suke bayarwa akan cewa idan akwai yarda tsakani ba laifi bane akwai hadisin Abdullah bin Abbas shi ma mun karanta ya wuce mun karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabi'u hadirul libadin kada dan birni ya rika yin ciniki ma dan kauye kada dan birni ya zama dillalin ba kauye da'un nasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba. manzon Allah yake ku kyale mutane Allah ya azurta sashi daga sashi saboda ka ku bar ba kauye ya dauko kayan sa ya shigo kasuwa ya sayar da kansa kada dan birni ya ke abin nan kaga kenan ba kauye zai shigo da kayan sa fayi eh, doya ne ba kauye ya dauko doyarsa ya taho unguwa unguwa yana bi da kansa zai zo kofar gidanka ga doya nawa za ka sayar mai sauri ka za zan sayar da kaga da kansa ya zo da kaya ya sayar ma ba mamaki wannan doyan inda kasuwa ka zo sai ka samu farashin ya ninka ta goma amma da ke ba ƙauye da kansa ya shigo yana jin layi layi ka samu sauki me yasa ba a ce an cuci ba ƙauye ba maza Allah ke ai saboda akwai yarda tsakaninsa da mai saya akwai yarda da kansa ya kawo doyan ya saida shi ba zuwa aka yi aka tare shi ba amma inda an fita bayan gari aka tare shi manzon Allah ya ba shi gata ya masa wata gata ya ce in ya shigo kasuwa ya samu farashin da aka saya ya gasa yanda yake kasuwa yana da damar yace ya fasa wannan ciki amma da kansa ba a tsare shi ba a bayan gari ya shigo gari ya sai da doyan nan da kansa kana gida abinda kaka ya halatta saboda ka ka samu arziki Allah ya abuta ka wato ta tashin wannan mutum wanda ya nuna cewa idan akwai yarda a tsakani to ko da an samu na ƙasa ta wajen darajar kaya ba laifi ba hadisin yana sunan abi sunan nasa'i da sunan ibn majah yana sahih muslim ta ta riwayar jabir bin abdullah wanda ya kawo eh, hadisi mai kamar haka mun yi magana a kai sannan eh, na uku hadisin jabir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ma'rufin sadaka duk wani halin kirki sadaka ne duk wani halin kirki sadaka ne tunda ake duk wani halin kirki sadaka ne me ake nufi ya kamata hatta kasuwancinka a samu kana da halin kirki halin kirki din shine kai gaskiya idan ka yi gaskiya ka taimaka wa mai saya ya taho zai kai kaya shi ga yadda ya ɗauka farashin kayan suka ce a wannan kayan ga yadda ya kamata ko da ka tafi gaba kada ka saye shi fiye da naira kaza to abin da ka aikata ka yi wato sadaka tana da ladar sadaka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam saboda ka yi kirki ka taimaka wa dan uwa musulmi manzon Allah ya ce kullu ma'rufi kullu ma'rufi dukkan wani halin kirki sadaka idan aka ce dukkan halin kirki sadaka sai mutum ya zo kana da shago ina buƙatar wannan kaya sai ka gane ba ko naira hamsin ne ka ciya dubu ɗaya za a sayar ma shin ka yi halin kirki ga mutum da halin kirki ba ya saba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kamata yayi idan ma akwai kuskure tare da mai sayan kayan kamar ishara shine yi masa nasiha ka taimake shi saboda cinikin da zai yi ya yi cinikin nan wato yana da basira akan abin da zai saya wannan hadisin ya zo ta riwayar jabir da abdullahi bin mas'ud da huzaifa da aisha da abu huraira allah ya kare yadda gare su saboda aka yi sa malamai ke cewa kullu ma'arufin sadaka ya shiga rayuwar musulmi gaba ɗayanta kullu ma'arufin sadaka ya shiga mu'amalar mutum gaba ɗayanta ta maganarsa za a samu sadaka hatta ta murmushinka in ji mazan Allah ka sake fuska an a akaka bi wajhin talab ka sake fuska lokacin da za ka yi magana da mutum nan ma sadaka mala'ika ke rubuta ma lada a kai wato duk abin da za ka yi a rayuwarka wanda ya zama so akwai kyautatawa ga wani dan adam to wannan abin da kake aikatawa baya faduwa banza Allah yana rubuta shi a matsayin sadaka eh, a wajensa za ka samu lada a kai a ranar tashin kiyama wanda har ma wata riwayar manzon Allah yake cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an duk wani alkhairi karkare na shi komai kankantansa karkare na saboda sadaka ne dukkan wani alkhairi hatta ta maganarka ta ta mu'amalarka ya zama to akwai gaskiya akwai taimako duk abin da kake na ana ta rubuta maka lada kaga hatta kasuwanci da muke ya kamata a samu al-ma'ruf a samu al-ma'ruf akwai a samu nasiha da taimako na dan uwa musulman da manzo Allah ke cewa hatta a samu halin kirki idan mutum ma ya taho bashi da kuɗi ne kana iya bashi bashi wannan duk lada kake samu a wajen Allah tabaraka ta'ala Allah subhanahu wa ya ba mu lada abin da muka faɗa daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك